بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسنا كنا يوم درسنا أربعين دشدة أشكي نزهة نزهة النظر يو شانوا يو شابك إيه، يو شابك يو الأول shekara ta 1429 wanda ya dace da 24 da uku da 24 eh, ga watan uku shekara ta 2008 ta miladiya alaikun salam kamun fara karatu dai ku kokari da Allah mu karasa wannan littafin duk da irin abubuwan da ya ike ta faruwa da jinkiri da sauransu abubuwan ne suna da yawa ga kuma shi kansa mishuwar daga can sai ka ga sai an yi wajen minti 35 kafin a iso nan a dai mu daidai da Allah karasa littafin da ya karasa wa to na gane ma na sai kare da gaske Allah ya ci da wani Allah za mu tashi babin jahdur riwaya musun riwaya rawiye riwaya sannan ya musun cewa a ya inkarinta hmm. Hmm. inkarul asl lil far'i kenan wanda yake shine asalin riwayar ya yi inkarin cewa ya yi riwaya wato malami ɗalibi ya riwaya daga malaminsa sai idan aka gaya wa malamin wannan riwaya sai ce a shi bai gaya masa ba ma haddatuhu bi zalik ya yi inkarin wannan wa in rawa an shaykhin haditha idan malami idan rawi ya ruwaito hadisi daga wajen wani malami fajahada shaykhu marwiyahu sai shi malamin yayi musun abin da ya ruwaito abin da dalibin abin da shi rawin ya ruwaito daga wajensa fa in kana jazman idan ya yanke wato ba tare da shakka ba ka an ya kula kamar ya ce karraba alayya ya yi min karya ko ya yi min kuskure aw ma rawaitu hadha ban ruwaito wannan ba au nahwa dhalik ko makamancin wannan fa in waka minhu dhalika in irin wannan ya faru wato shine raddi jazman rudda rudda dhalika khabar sai aya sai ay raddun wannan hadisin ba za a karbe shi ba li kadhibi wahidin minhuma la bi ainihi domin dole ɗaya daga cikin su ya to makareci ba tare da an ayyana ba ko ba ka ba dole ɗaya zama makareci in ma dai ya to cewar shi da yace ka zaba alayya ya to gaskiya yi ko ba haka ba shi shehin ya zamanto ya yi faɗi gaskiya rawi ɗin shi ya karyata shi hmm? ko kuma ya zamanto kan cewa shi shehin da ya ce kaza ba alayya shi ne ya karya bai masa karya ba shi rawi ɗin shi ne ya gaskiya saboda haka dole al'amuru ya doro baina hmm, cewa karyar tana tsakanin ɗaya daga cikin sulabi ainihi tun da ku haka ne an samu karya kenan a cikin riwaya don haka ba za a karɓe ta ba sai a yi ruddal hadith <clears throat> لكذب واحد منهما لا بعينه ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما amma wannan ba zai zamanto suka a cikin ɗaya daga cikin su ba ba za a ce to tunda haka ne ya ce kazzaba alayya to shikenan yanzu a ce wannan rawin ya zamanto kazzab kenan ko muttaham bil kadhib la litta'aru ne dalilin da yasa ba za a yi ba zai zamanto ba zai zamanto ya soke shi ba saboda an samu ta'aru domin kamar yadda yake da'awar cewa ya yi masa karya, a kamar yadda shi malamin yake da'awar cewa rawin ƙarya yi haka shi kuma rawin yake da'awar kan cewa shi malamin da ya ce karya yi shi ne ya karya. saboda haka ba zai aiwatar da ƙaunin ɗaya daga cikinsu laisa bi aula bi a sa a aiwatar da ƙaunin ɗaya wato babu wani ƙauli guda ɗaya da yake aula a aiwatar da shi saboda babu tarji babu tarji shi da ya riwaya haka da gaske yake to riwayarsa daga wannan malamin ta kunshi karyata malaminsa da yake karyata shi almajirin da yake wannan riwaya an fahimta? ana ah, ce amana eh. amana kamar yadda shi malam ya yi da'awa cewa ƙarya ne ba wato a hannun amma ni ba zan mutu ya sara hanci kuɗa ba dai a sai da a ai abin da dai ake nufi kai inkari ba ga ka ce ƙarya ne ba ka ce a kuskure ya mun ni ba haka na faɗa ban faɗa ba inkar ne wannan ma ba sai ka ce wai kazzab bane ka iya cewa akhta alayya kuskure ya mun ni ban faɗa haka ba ni ban ruwaito wannan hadisin ba hmm? ba tare da wani taraddudi ba ya faɗa jazman shine ma'ana wannan hmm. za a ba wannan ba zai zama to wani kadha a kansu ba don me babu dan in kace zaka yi ka yi aiki da abu ba tare da hujja ba nan kuma hujjar ta wato abinda ake ce ma ta'arudul bayyanatani ta'arudul bayyanatayn idan bayyana guda biyu suke ta'arudi dukkanin su karfi daya me ake yi at-tasaqut wa tasaqatan dukkan sai a wasan da su ba za a aiki da kowace daga ciki ba a ba dai hadithul mutarrib a ba iftirab bane wannan eh to al iftirab shine ya zamanto an samu ta'arud babu tarje shi ma wannan eh shi hadisin sai a raddin sa kwarai da gaske to amma wannan ana faɗan kan cewa maganar tasu shin a za a aiwatar da ita za a aiki da ita ko ko za a aiki da ita ba shi ba za a aiki da kowane ba za a aiki da ita ba domin maganar tasu ta zama kan cewa ta yi ta'aro sun yi karo da juna kuma babu miza babu tarjihi ga ɗayansu akan ɗaya ba yadda za a yi tarjihi tsakaninsu su shi yasa a cikin wannan surar ya zamanto cewar shi hadithin ruddal hadith su kuma masu riwayar suna nan a matsayinsu na fiƙa ba zai wannan ba zai tasiri akan amincin su wajen riwaya tare da wannan da'awar da shi malamin da ya inkari yake yi akan ɗalibinsa cewa bai ruwaito cewa kuskure ya yi masa wajen riwayar hadifin da ya ruwaito daga gare shi na'am idan aka samu kamar ɗalibai biyu hmm. wannan ya ce shi ya ruwaito wannan wani ma ya ce eh, shi ma ruwaito wannan duk da haka sai ya inkari cewa shi bai canza eh shine ai idan ya zamanto cewa aka samu wani fiqa ya zo ya yi riwaya daga wajensa ya zo ya riwaya daga wajen wancan to wannan riwaya fiqa din za ta zamanto kan cewar ta rusa inkarinsa na wancan koko ba za ta rusa ba hmm? taban idan idan bai yi inkarin wancan riwayar ba in bai yi inkarin wancan riwayar ba la shakka cewa wannan hadisin ya tabbata cewa da asali daga riwayarsa kuma da yayi inkari wannan inkarin nasu da yayi ba zai zamanto a abin karba ba cewa zuhul ne wanda ya same shi ajin eh, imamu suyuti ya ishara ga wannan a cikin tadrib ko ba wanda ke zuwa da tadribin rawi ne a cikin ku ba wanda ke zuwa da tadribin rawi to ba nura ka nemo mana wannan matsala a cikin tadribin rawi karatu mai zuwa ko na manta da Allah ku tuna mu babu ne eh babu gaba ne ka nemo babu eh, babu ah, gaba da zamu oho babun man haddasa wa nasiya ne wannan amma wannan man jihadar riwaya man ankara riwayata to sai wannan babin kuma babu ma'rifati man babu ma'rifati man haddasa wa nasi babin sanin wanda yayi riwayar hadisi sannan kuma ya manta riwayarsa au kana jahduhu ihtimala ko kuma ya zamanto musun nasa ga riwayar ihtimalan a bisa wato zato ne ba jazman ba zato ne wato bai yanke ba ka an ya ƙul kamar ya ce ma azkuru haza a ni ban tuna wannan ba aula a arifu wahun aban san wannan hadisin ba ƙubila zalikal hadis to sai a wannan hadisin fil asah a mafi ingancin maganar malamai kusan akanta jamahirin al-muhaddisin suke wal fuqaha illa al-hanafiya hanafiya ne suka saba kawai a wannan shi yasa yace fil asr domin akwai wanda suka saba li'anna zalika wannan ta'alil ne ga dalilin da yasa za a karbi riwayar idan ya zamanto cewa yayi inkarinta ala wajhil ihtimal kun gane bambanci tsakanin inkari na farko da inkari na biyu ko me bambancin inkari na farko jazman ne inkari na biyu kuma ihtimal ne akwai taraddud hmm. duk da yake yana amma an kace da taraddud kace a halin shak kenan yake a an kace da taraddud abinda ake nufi da mal ihtimal shine cewar wato azannur raji a wajensa a bisa kyakkyawan zatensa shine cewar bai yi wannan riwayar hadisin shi ya kamar yace la azkur hada ko kuma la a babu taraddud a cikin wannan ya anna zalika yuhmalu ala nisyani shaykh domin wannan sai a dauka akan cewa malamin shine ya manta wa qila a wani qaulin la yuqbal ba za a karba ba ba za a karbi wannan hadisin ba limadha li'anna al-far'a tab'un lil asl fi ithbat al-hadith domin reshe yana bin wato asalinsa ne wajen tabbacin hadisin ko ba ka ba idan asalin bai tabbata ba ta yare shi zai tabbata shi malamin shine asalin ya ce shi bai san hadisin ba saboda haka ta yaya za a yi wanda yake gina kan tasa riwayar ya zama tukun cewa shi kuma ya samu bigiran zama da haifu idan tabbata asalin hadis yanda wato idan asalin hadisin ya tabbata tabbata riwayatul far to riwayar reshen wato shi riwayar almajirin sai ita ma ta tabbata in ya tabbata cewa malamin yana wannan hadisin yana wajen sa yayi riwayar wannan hadisin yayi hadisi da wannan hadisin to sai ya zama to cewa a lokacin za a yadda da riwayar ɗalibinsa daga gare shi to kadalika yanbaghi an yi kanar ba a sallama ta ba an yi ta'akubi an warware ta bi anna adalatul far domin ga dalilin da yasa aka warware wannan magana me yace hujjata ta tukuna me hujjar da suka ce ba za a karɓi hadisin ba eh? asali bai tabbata ba don haka reshe ba zai tabbata ba to shine ke cewa to wannan maganar muta'aqqab za a warware ta da anna adalat tabi fari taqtadi sidqahu adalar shi reshen shine almajirin kenan ko taqtadi sidqahu tana hukunta cewa gaskiya yake faɗa akan riwayarsa ko ba ka ba wa adamu ilmin asli la yunafi rashin sanin shi malamin allabi huwa al-asl rashin sanin sa ai cewa la ariful hadith ko wannan la yunafi ba zai kore shi ba domin al-muthbit muqaddamun ala an-nafi ko ba ka ba wani yake da ziyadatul ilm wanda yace la arifu ko wanda yace shi ya sani wanda yace ya sani shi ke da ziyadatul ilm wal muthbit muqaddamun ala annafi mai tabbatarwa shi ake gabatarwa akan wanda yake korewa domin wanda yake tabbatarwa yana da ƙarin ilimi wa amma qiyasu zalika bi shahadati fa fasid amma an aka qiyasu wannan da shaida a wajen alqa a wajen a wajen a hukunci to wannan fasid wannan ba daidai bane domin a cikin wajen hukunci idan mutum ya zo yayi shaida shaida da ya karbe ta daga wajen asali asalin ya zo ya inkarin wannan shaidar to a cikin hukuncin shari'a sai a rushe wannan shaidar ta farki da an gani? alal misali a mutum ne ya zo ya ba da labari cewa wani da wani su su biyu shaidu guda biyu ko kuma shaida guda daya ya tabbatar da wato sata ko kuma ya tabbatar da kazafi ga wani cewa wani ya yi ma wani kazafi shi ba shi ya ji kazafin ba an gane shi ya yi shaida ga wanda yake ya ji kazafin ne saboda ka ya yi shaida akan shaidar asali sai shi asalin wanda ya ji kazafin ya zo ce a ban san wannan maganar ba to in kai ne alkalin aka kawo maka ya zafi ka sai ka kori wannan shaidar zai kori wannan shaidar ya ce amma a babin riwaya ba za a yi sa akan babin shahada ba nan riwaya ɗaya daga cikin surorin da shahada take sabawa da riwaya li'anna shahadatul far la tusma ma al-qudrati ala shahadatul asl domin a wajen shaida ba a jin shaidar alfar ireshe bayan za a iya jin shaidar asali mutum ne ya zo ya ce na ji wane ya ce na ji wane yana cewa naji alal misali ya zo ya ce naji malam zaidu yana cewa amuru ya yi ma hmm, bakaru kasafi to in kai ne alkali sai ka ce ina zaidu shi zaidu ya zo ya shaida ba za ka ce za ka karɓi shaidar alfar ba sai ka ce ina shi zaidu din wanda shi ya ta hamulin shahada shi za a kirawo to sabanin riwaya ita riwaya ba a mata haka me yasa saboda ita shahada dan a tabbatar da haƙƙi ne ita ko riwaya dan a tabbatar da ilimi dan haka yaya aka samu wani wani wato asa wani dalili na tabbatar da ilimi to ba za a ba za a tozarta ba ba za a ce sai an je an tabbatar da tushen maganar ba mm. yace bi riwaya sakanin riwaya faftara kadan haka suka suka sha bamban an fahimta to man haddatha fa nasiya ga can ma zai kawo muku misali wa fihi a cikin wannan ai fi hada nau'i a wannan nau'i na ulumul hadid sannafa ad-darqutni al-imam ad-darqutni ya rubuta littafi kitaba man haddatha wa nasi wanda ya riwayar hadisi kuma ya manta adar kutni shi ya rubutu akan wannan daga bayan sama al-khatib al-baghdadi shi ma yayi an gane akwai riwayoyi wanda aka sami irin wannan man haddatha fa nasiya wa fihi ma ta ala taqwati al-madhhab as a cikin wannan hadisin a cikin wannan littafin akwai abin da yake nuni ga karfafa al-madhhab as-sahih ingantaccen masaba me ce al eh shine al-madhhab as-sahih ko ba haka ba ko tare da muku a cikin karatun to li kauni kathirin minhum haddathu bi ahadith awwala domin da yawa daga cikin su wayannan ruwat da suke cikin wannan littafi na Adar Qutni sun yi riwayar hadisai daga farko falamma uribat alaihim da aka buji da aka kawo musu hadisan aka bujar da su gare su lam yatadhakkaruha sai ba su tuna ta ba su tuna hadisan ba lakinnahum amma li'timadihim ala ruwati anhum saru yarunaha anil ladhi rawaha anhum fi anfusihim kuna kuna jin wannan magana an samu da yawa daga cikin malaman hadisi sun ruwaito hadisai amma ba su tuna su ba sai ga su kuma suna riwayoyin waɗannan hadisan da suka ce ba su tuna su ba daga wajen ɗalibin nasu da ya gaya musu cewa ai daga wajen su suka ruwaito eh shine kongo bakan baya ka hadisi ga zai kawo muku misali ka hadithi suhail malam musar ka tare da mu ka hadithi suhail ibn abi salih kamar hadithin suhail ibn abi salih as-samman ɗaya daga cikin malaman madina suhail ibn abi salih yana daga cikin tabi'ai na madina wanda a aflon yana cikin tabi'un tabi'in wanda babansa abu salih as-samman da kwan as-samman az-zayyat ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran abu hurairah ne to shi suhail ya daga cikin malaman madina da wataran dan uwansa kaninsa ne ko wansa ya rasu sai bakin ciki akan rasuwar tasa wannan bakin cikin da ya da tashi hankali da ya samu sai tasiri akan haddasa sai jirkita tunani sai jirkita kwakwalwarsa sai zama to baya tuna hadisansa abubuwa wanda yake san su duk ya manta su amma yana daga cikin auyatul ilm bukari bai riwaya daga wajensa ba amma yana daga cikin waɗanda imam muslim ya dogara a wajen riwaya gare su isnadin sahih ibn abi salih an abihi an abi huraira wannan isnadi ne mai yawa a cikin sahih muslim bukari bai riwaya daga wajensa ba amma imam muslim ya dogara ga riwayar suhail to shi suhail ibn abi salih ya ruwaito hadisi an abihi daga babansa abu salih an abi huraira daga abu huraira marfu'a yana ɗauka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi qissati shahidi wal yamin a cikin kissar shaida da rantsuwa hadithin shine anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qada bi shahidi wal yamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci da shaida daya da rantsuwa an fahimta wato mutum ne ya zo suna ya zo ya ce a mutum ne ya zo suna rigima ya ce ya gama biyansa kudin gida shi kuma ya ce bai gama biyansa ba hmm? mara muktar mara nura ya sai gida a wajenka sai ya zo ya ce ya gama biyanka kudin gida kai kuma kace bai gama ba eh? yanzu a za a nema ya kawo shaida eh eh wai muddai a cikin su ba nura ne shi ne yake da awai ya gama biya al'asul tun da ya da haƙƙi a kansa al'asul bai gama biya ba hmm? sauraka shi zai kawo shaida shi zai kawo shaida hmm? to sai da ya tashi kawo shaida sai kawo shaida ɗaya hmm? sai kawo shaida ɗaya to kuma Allah madaukakin sarki ya ce wasu tashidu shahidai ne min rijalikum a cikin harkar dukiya ku nemi ku kafa shaidan mutum biyu alƙali ba zai hukunci ba sai da shaidan mutum biyu an buga an buga ya nemi shaida ya ce si shaidar sa guda ɗaya to wannan hadisin ya nuna kan cewa idan ne idan ya rantsuwa cewa ya gama biya kuɗin nan sai alƙali ya hukunci akan cewa gida nasa ne malam muktar baka da komai an gama biyan ka kuɗin ka eh? in ya rantse saboda an hada shaida daya da rantsuwa rantsuwa sai da zamanto kamar makanin bayyana ce ita ba to wannan hadisi ne madani wanda imam abu hanifa ya yi raddin wannan hadisi to imam abu abu salih samma suhail ya ruwaito wannan hadisin daga babansa daga abu huraira قال عبد العزيز ابن محمد الدراوردي اصلا حديث واتو ربيعه بن عبد الرحمن مالم امام مالك شي حديثه daga Suhail ibn Abi Saleh daga babansa daga abu huraira sai abdulaziz abdulaziz ibn muhammad ad-darawardi ɗaya daga cikin cewa malaman madina wanda yake hadisin sa yana martabatul hasan saduq ne matsayin sa ɗaya da abu salih yana baya da irin su imam malik baya yake da su imam malik a wajen hadda abdulaziz ibn muhammad ad-darawardi sai ya ce haddathani bihi rabi'a ibn abi abdurrahman an suhail ya ce rabi'a shi ruwaito mun wannan hadisin daga suhail kuna ji eh, rabi'a shi ruwaito mun wannan hadisin daga suhail kala falaqitu suhailan sai na hadda shi kansa suhail din fasa'altuhu anhu na tambaye shi kan wannan hadisin falam ya arifu yace ani ban san wannan hadisin ba <laughs> fa qultu lahu sai ce masa inna rabi'a haddathani anka bi kaza yace to ai rabi'a ne ya bani ya ga mun wannan hadisin daga gare ka cewa kai karwaito shi a haka فكان سهيل بعد ذلك يقول سي سهيل ابن ابي صالح بين سيرين كتشوا حدثني ربيعه عني اني حدثته عن ابي به نعم. يا حدثني ربيعه عني ربيعه يا رواه وانا حديث دغ <laughs> anni haddathtuhu cewa ni na gaya masa eh, an abi daga babana an abi huraira nan rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal sai kawo shi da isnadi yace wa nadairuhu kathira suna da yawa makamantan waɗannan imam imam suyuti a cikin tadribin rawi ina tuna ya dan kawo waɗansu daga ciki irin waɗannan na'am ya manta ba inkari ne ba eh, shi cewa yi da ya manta an gane saboda haka kaga akwai ihtimalin ya faɗa akwai ihtimalin bai faɗa ba to amma saboda rabi'a don har sai a cikin ruwayar sai da yake cewa idza kana rabi'a haddathaka anni faqad haddathtuhu in dai rabi'a ya gaya maka na gaya ni ne na gaya masa hadisin to ni na gaya masa hmm, to saboda haka in ya tashi sai rinka cewa haka haddathani rabi'atu anni anni haddathtuhu an abi an abi horaira a wani amana ce ta ilimi tunda yanzu shi bai tuna hadisin ba akan cewa ya ji shi daga wajen babansa mubasharatan din abin da ya tuna shine abin da aka gaya masa cewa ya ji daga wajen cewa ya gaya mara ya taba gaya mara biya wannan shine ainihin amanar ilimi hmm? to irin wannan suna da yawa a cikin riwaya saboda haka man haddatha fa nasiya wa nasiya idan mutum ya ruwayar hadisi ya manta wannan ba za a yi raddin hadisin sa ba daga cikin musalan akwai hadisin da imam shafi'i ya ruwaito daga sufyan ibn uyayna daga amr bin dinar al-makki daga abu ma'bad Mawla abdullahi ibn abbas an ibn abbas radiyallahu anhu annahu أنه قال كنا نعرف كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير Ya cikin bukari ko mun kasance muna sanin karewar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da kabbara ma'ana abin da ke nufi da kabbara anan ay raf'u sautu bi dhikri ba'da salam Allahumma anta salam wa minka salam la ilaha illa da haka suke sanin cewa an idar da sallah ji ibn Abbas da aka gaya ma Abu Ma'bad sai ya ce hadam ya ce ma arab ni ba san wannan hadisin ba Imam Shafi sai ya ce ka annahu nasi hmm? kamar ya manta ne to kaga idan da wannan hadisin mardud ne da Buhari ba zai rawaito shi a cikin sahihi inkarin Abu Ma'bad da yayi akan cewar bai san hadisin ba yace yace la a'rifuhu ban san wannan hadisin ba wannan babin man haddasa wa nasiya eh? dan haka bukhari sai rawaito hadisin a cikin sahihin sa domin ya nuna maka cewa babu illa a karban riwaya irin wannan alaikum salam wanda ya wa malamin cewa ya riwaya da idan shi ba tika ba ne eh. idan shi ba tika ba ne ya zo ya ce ya yi riwaya daga wajensa ya danganta ga wajen shi malamin da ya manta in ya yadda da tika dinsa amma sauran mutane ba su yadda da tika ba to wannan kuma sai a koma ya zuwa ga cewa kadan hadisin zai to daga matsayin shi wannan wanda ba da amincin ba ne ba da gudun shi malamin ba amma shi ya da sa kamar alal misali shi rabi'a fiƙa ne a wajen suhaib dan haka ya yadda yake cewa haddathani ni rabi'a to anni amma a wajen sauran mutane alal misali rabi'a ba fiƙa ba ne rabi'a fiƙa ne a hakikatan hmm? kama a bisa takdir ne misali to a cikin irin wannan sai zaman to alhamdu a wannan hadisin ba akan suhail bane da ya manta akan shi rabi'a ne akan rashin aminci rashin tika dinsa a tsalayin hakuri musalsal eh to gaskiya ne gaskiya ne bari mu karasa musalsal kwarai sai mu tashi ma'rifatu da ada amma gaskiya a guje a guje zami mu domin musalsal ɗaya daga cikin ilmin lafa'isul isnad ne ba wai daga cikin ah, ma'rifatul musalsal sanin al-musalsal al-musalsal shine jerin gwano daga nan ne aka samu silsila ko ya ati wahid da wahid wa in ittafaqa ar-ruwatu idan masu riwayar hadisi suka yi ittifaqi fi isnadin minal asanid a cikin isnadi daga cikin asanidul hadith fi siyaq al a sigogin a sigogin al-ada riwayar hadith kamar alal misali dole tashi an aka fara isnadin tun daga farko har karshen sa duk da haddathani haddathani haddathani imam al-bukhari yace haddathani abdullah ibn yusuf qala malik قال حدثني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم to wannan shi sai a ce musalsal duk sun yi ittifaki kowannen su yayi sigar sigar ada guda ɗaya yake amfani da ita sabanin idan wani yace haddathani wani yace sami'tu wani kuma yace an wannan kuna bin sharhin bukhari na na ibn hajar yana ishara ga wannan hmm? yake cewa zai iya cewa al-isnad Eh, mu'an'an kulluhu mu'an'an ko kuma yace al-isnad eh, abinda nan musalsalun bi haddathani ko kuma yace al-isnad kulluhu basriyun ko al-isnad kulluhum misriyun wannan duk nau'in ne na musalsal wato al-musalsal abinda ake nufi shine a ittifaqi ittifaqur ruwat eh, ittifaqur ruwat fi isnadin min al-asanid ala sifatin aw halatin fi ruwati aw fi riwaya masu riwayar hadisi su ittifaqi a cikin isnadi wajen halin masu riwaya ko sifan masu riwaya eh? ko halin ita riwayar ko sifar ita riwayar halin masu riwayar shine a wajen al-aqwal wal azhar in suka tashi wajen riwaya ya zama to sun faɗi wata magana kowa ya faɗi wannan magana ko kuma sun yi wani aiki yayin da suke riwayar hadisi kowa ya yi wannan aiki? ita kuma riwayar ya zama to kan cewa an a sigar sigar riwayar kowa ya faɗi wannan sigar tun daga farkon isnadin har karshen sa ko kuma su ittifaki wajen makanin riwayar su ittifaki wajen makanin riwayar alal misali a ce da aka wanda ya rawaito hadisin daga wajen malamin sa eh, ya ce ya gaya masa a makka shi ma malamin ya ce malamin sa ya gaya masa wannan hadisin a makka malamin malamin sa ma ya ce ya gaya masa wannan hadisin a makka to wannan sifar riwaya ce ko wajen zamani a ce yayi hadisi ya ga masa hadisin a ranar idi tun daga farko har karshe kowa ya ce a ranar idi aka ga masa to wannan shine ake kira al-musalsal al-hadith al-musalsal na'am ce ne wani lokaci kuma wani lokaci kuma hirs ake yi ai haka hmm, kwadayi ake ai haka wajen riwaya. sai zama tukan cewa an samu silsila fa'idar sanin hadithul musalsal shine ka san abin yana ishara ya zuwa ga mazid mazid min asbab cewa an wato kiyaye hadisi wato wanda ya ruwaito alhadithul musalsal ya nuna kan cewa an kiyaye hadisin yanda ya kamata dan hatta hay'ar riwayar an kiyaye ta ko hatta bigiran riwayar an kiyaye shi ko hatta makanin zamanin riwayar an kiyaye shi an fahimta هو نسبة ما نشيرا كمان نسيب سوانا هذه الدادي سواء بعدها ما استطاعت لما تدعيني سواء بعد أنا حدثني أبر طبعا ايه وبعد أنا حدثني ايه كوي شيء دي جاي يعني. مختلفة يوم تقوى أعلام عشان بيكونية جيبو وانا بصائي أصلا شيء أنسى حداد الوقت وعشان إنه مختلف نعم لا إن شاء الله لا تطيقون قد تك حدا بعد حدا بل فجأة هل فيها sa bukalce su biyu za to wa yi tafakar ruwatu idan idan masu ruwayar hadisi suka yi ittifaki fi isnadin minal al-asanid a isnadi daga cikin asanid al-hadith fi siyaq al-ada a cikin sigogin riwayar hadisi ka sami'tu fulana qala sami'tu fulana eh? aw haddathana fulanu qala haddathana fulanu wa ghairu zalika min as da sauransu daga cikin sigogin riwaya aw ghairiha min al ko suka yi ittifaqi a wani sa a wani sigul ada na daga halolin riwaya al-qawliya sune halolin riwaya al-qawliya ka sami'tu fulanan yaqul ushhidu Allah laqad haddathani fulan ila akhirih kaga ni kowanne in zai ce ushhidu Allah anna fulanan haddathani shi ma malamin ya ce ushhidu Allah anna fulanan haddathani har zuwa ƙarshe kowane yana cewa ushidullah kun ga wannan ba sigar ba ce ko amma halin riwaya din ce eh, cewa an yi takidinta da alƙasar wannan shine hali na riwaya alfi'iliya ko kuma hali alƙauliya أو من الحالات وانا القولية شيء الفعلية كقوله دخل على دخلنا على فلان فأطعمنا تمرة kowa in yace da halna ala fulanin fa aqamana tauran thumma haddasa haddathani fulan mun shiga wajen wani sai ya bamu tamr sannan yace kala shi ma malamin sai ce da halna ala fulanin fa aqamana tamran thumma qala haddathana wanda shine yana daga shi nau'in musalsal ila akhirih أو القولية والفعلية معا كما هذا الحالة القولية والحالة الفعلية تارجع كده كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيتي حدثني فلان وهو آخذ بلحيتي malami na wane ya gaya min hadisi alhali yana rike da yana da gemunsa shi ma ya ce malamin sa ya gaya masa wannan hadisi yana rike da gemunsa shi ma ya faɗa har zuwa ga kai a ga wannan hadisin na ana da suke kawowa cewa ah, آه، لا يتم إيمان المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وكله ومره فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيته وقال آمنت بالقدر وكوا kowa ya wayar hada hadisin sai shi ma yace sai kama gemu sai sai amantu bil qadar eh wanda ba قال آمنت بالقدر أي شيء يو شيء إني ما أشي حدثني فلان وهو آخذ بالتي قال آمنت بالقدر إيه. ila akhirhi ya zuwa ga sauransu daga cikin misalan wahuwal huwa al-musalsal wannan yana daga cikin al-musalsal wa huwa min sifatil isnad yana daga cikin sifofin al-isnad na hadisi ne ake cewa ilmu lafa'il fil isnad وقد يقع التسلسل في معظم الاسناد اكن سامو تسلسل يا زمانتو ا كسان دكان اسنادي كحديث المسلسل بالاوليه كمان حديث دعته مثلا مسلسل دع الأولية فإن السلسلة تنتهي فيها فيه إلى سفيان ابن عيينة فقط فالمسلسلة تأتي رواية زواج سفيان ابن عيينة نيكوي ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم دون يرجوش دا التسلسل هذا كرشنسة ونياي وهمي المسلسل بالأولية ويرجشي hadisai wanda suke so musalsalat nan ba su inganta ba amma akwai wanda suka inganta wanda yake ba yawa gare su ba fa'idar sa kamar yadda na ce muku shine yana nuni ya zuwa ga mazidul bab ga a cikin shirhin a cikin talikin ku sai ku karanta ga ya kawo muku waɗansu misalai na ahwal al-tasalsul din ba ɗaya bane kamar yadda muka faɗa halayen da guda wato akwai halayen ruwat guda biyu guda uku kai alhala qawliya ko alhala ko kuma alhala wal fi'liya riwaya kuma shine siyagul riwaya siyagul ada ko kuma zamanin riwaya zamanin riwaya ko makanin riwaya don ki wa inda su ne kusan amma ba nan ba su ne iyakar su ba sai yadda ibnu salah ya ambata amma ba su ne iyakar su ba domin as-sifat na riwaya ko sifat na ruwatul hadith na masu riwaya ai ba sa iya ba iyakar su koyaushe aka samu wata sifa guda daya ya zama to ta yi a kowane babaga na isnad din an samu alhadithul musalsal ko kamar yadda al yace ba sai ya cike ya zuwa ga karshen sa ba ko da ya zama to a mu'zamul isnad an samu wannan sifar za a cikin hadisin shi ma al-musalsal alaikum salam wanda ya ايه, إيه، مفضل بك يا مضارع صفه شيء فعليه لا الله بارك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وانا مكفي ويتوب وانا سيدان نعم na'am na'am ya san o eh na sidna umar baba ba na abin nan bane eh da amma yake gaya ma umar ba a cewa magala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya zama tukan ya ce mama shine har a ah, yace unzur ma ta ya amma eh, to amma ai wannan ba ne asalin riwayar ba ba sai na umar bane wannan ba man haddasa wannan sai ba tunda su su biyu ne suka ji hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ammar ya tuna umar bai tuna ba ka fahimta shi ko wannan matsalar mu inda a ce umar shi ya ruwaito hadisin ya gaya ma ammar sannan ammar ya ce ba ka gaya mu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga a ka tabbatar fa to wannan shine matsalar man haddata wannan nasiya daga wani ne baya ammar a wannan dai hadisin baya cikin wannan wannan hadisin baya cikin wannan saboda babu riwayatul far'i anil asl babu inkarul asl lil far'i matsalar man haddasa wani siya shine wato ya zamanto kan cewa al'asul eh, ya zamanto shi ya manta riwayar da alfar'u ya reto daga wajensa na'am na'am mu'azzamul isnad mafi tsawon isnadin wato idan ya zamanto kan cewa kamar isnadi ne isnadi tsakanin isnadin da annabi sallallahu alaihi wasallam subai ne ya zamanto kusan waje a martaba hudu an samu sifar tasalsul din wannan mu'azzamul isnad kenan an gane amma idan kamar kawai waje uku ne aka samu wannan sifar da zamanto mu'azzamul isnad ba na'am eh yawanci ba su inganta ba wanda suke zuwa da waɗansu sifofi ba da waɗannan sifat ɗin amma ba wai yana nufin kan cewar ai dan kawai an samu tasarsu suke na sai zamanto hadith ne sabit ba a'a hadithin da ya zamanto sabit don waɗansu abinda suke kokarin kawai su yi su samu wannan sifar tasarsul da hmm? amma idan ya zamanto hadith ne sabit da isnadinsa daga sikat amma kuma ya samu wannan sifar ta tasarsul wannan zai zamanto sifa za a amfani da wannan wajen tarjihi saboda wannan sifar tasalsul din ya bashi mazidul bab wani wannan tsarin da aka faɗa tabbacin na wata matsala nafi ƙa'idan nan suna amfani da shi ma har zo su ai kaida ta hankali kaida ce ta hankali ko ma zai amfani da ita har likita har injiniya ko zai amfani da ita al-musbit muqaddamun ala nafi saboda abin da yasa ake abin yasa ake faɗa malam Umar wato saboda wanda yake tabbatar da abu hmm, wanda yake tabbatar da abu ya da ƙarin ilimi yasa a alisafi a ake cewa kore tabbatar abu ya fi sauƙi bisa tabbatar da shi eh? ah, idan aka zo aka yi wata nabariya idan ka samu hali guda ɗaya wanda yake nuna kan cewa ba jini take ba za ka iya kore ta amma ka ce za ka tabbatar da ita to sai ya zama dukan cewa ka bibbi juz'iyyar ta ko ina ko ina ka tabbata to dan haka wanda yake tabbatar da abu shi ke da ƙarin ilimi fiye da wanda yake korewa hmm? to saboda yana da ƙarin ilimi shi zama to shi ne ake rinjaye da shi dan haka idan aka zo a ko kai ne ma abin nan aka zo aka ce maka a aka je aka ce a a wane yana nan kai ka ce baya nan wani yazo a'a yana nan wani yazo yana nan to yanzu kawai sai ka ce a ai tunda wani ya ce baya nan saboda haka kai magana ka kace yana nan ba ta da asali za ku mutum shi ne wanda yake Hmm. to ai wato ita wannan ka'ida da muke faɗa kariya ce guda ɗaya akwai sauran karai shi sa malaman hadisi kamar yadda muka fara idan aka samu sabani tsakanin Allah ah, ah, akwai abubuwa na tarjihi da dama da ake amfani da su ba abu ɗaya bane wannan ka'idar ana amfani da ita amma akwai dan sa'uwa da kuma za a wani lokaci su za a amfani da su domin me alal misali idan aka ce an samu ta'arudul raf'i ta'arudul wasli wal irsal hmm? idan ya zamanto wanda suka yi irsal din sun fi karin hadda hmm? to ba za a ce wannan yana da ziyada ba dan haka yana da ziyada sai a karba shi kuma wanda yake korewa ai wanda yake da ziyada yana da ziyadatul ilm nan wajen babu ka'idar musbit da nafi ko kowanne sai da ziyadatul ilm shine a nan wajen babu wannan kuma a kaddara ma koma da da akwai ta ai wanda suke tarjihin irsal din sun yi amfani da su qara'in su kuma ba qara'in ba su da iyaka suna da yawa kowane hadisi yana da nasu qara'in inda ake ina magana ana cikin da yayin kuma a wani lokaci wani lokaci ba lalle idan ya zama to cewar kowannen shi da ziyaratul ilimi a janibinsa to a ganin wajen sai da ai batun tarjihi